ربك لشديد العقاب wato la sari'ul iqab kuma sannan kuma la sadid al iqab yana yin tsallo da kiba sama yana da sauri da sabi subhanahu wa ta'ala sari'ul iqab wa annahu ghafurur rahim sai Allah فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وإن للذين ظلموا lalle zai tabbata ga dukkan waɗanda suka zalunci kawunan bil ta hanyar kafirci wal ma'asi da kuma ayyukan sako zanuban wani kaso na azaba ay nasiban min al azab wani kaso na azaba mithla zanubi ashabihim kamar kwatankwacin ka san waɗanda suke yan uwansu ai alhaliki na halaka ko na kafin su irin yadda azaba ta shafi kafiran da haka za ta shafi kafiran yau irin yadda kafiran da ke da wani rabo na azaba irin haka ne wasu suke da irin wannan rabo fala yastajilun da haka ma su zai daina gaggawar cewa a kawo musu azaba in in askartahum ila in in askartahum ila yawm kiyama in ka musu ba baka roka musu azabu zuwa ga tashin kiyama zan cewa ga gauto ko sun roka ko su roka ba dan lafazin zano asalin sa wato ainihin guga katan buga sun larabawa da suke rayuwa cikin sahara wanda libya ɗaya sai ka ga mai gaba da zurfi mai yawan har ma dan adam idan ya jefa guga kafin ya jawo har sai ya gani to su suke wata dabara sai a samu katon gugan da idan an dauko shi zai cika rinda biyu ko uku idan aka zira shi aka tabbatar ya cika sai a daura igiyar sai a korawa da rakumi ko ta a yi ta dukar rakumi ya tafi ya kai ila wajen rabin kilomita sannan gugan ya kawo bai sannan a haɗu wajen karfi hamsin ko talatin da kar a fito da shi to kaga in an dauko guda ɗaya ya isa samun jikinka idan aka sake daukowa gidan wancan to shi yasa sai suke da wata ka'ida idan an zo bakin rijiya duk wanda ya dauko guga ɗaya ba zai kara da biyu ba sai ya haƙura ke sai wa wancan sai dai in kowa ya kare yi yana son ya zo a maimaita shi ke da yan ba haka ba in mutum ya dauki guda biyu kafin ya kare ma aiki kuma kila ruwan sai mutane kaɗan su shanye shi kuma sauran bai sake fitowa ba kafin gobe ina fata an fahimta to shi yasa suke da ka'ida idan an zo bakin rijiya kowa so ɗaya zai ja guga kenan ya taron da yake cikin su lana zanubun wa lakum zanubun fa in abaitum fa lana alqalib sai ku da duk ga daya uwar mu dauki daya idan ku koki to za mu fito da takubuna mu ba ta riga gaba da kowa su ta to da la sai ko to kada zanu wato ainihin guga to sai Allah ya ambaci zanu yana nufin nasi kaso tunda guga din ba kaso ne na ruwa ba to sai aka ambaci ta a matsayin laraba an saukar da alkur'ani da harshen su sai ake amfani da ɗabi'ar yaren don su fi fahimta dan ya kasance ɗaya daga cikin su baya da uzuri fa inna lillazina zalamu zanuban mithla zanubi ashabi lalle waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka sanar da wani kaso na azaba kwatan kwatan kaso na ƴan uwansu kafaran da yadda azaba ta tafi kafaran da haka za ta tafi nan zo bala ya sajiru fa wailul lil ladina kafaru min yawmihim allazi yu'adun shi lafazin wayi wato suna ne wanda yake jamil ba ya da fi'ili ko fa'ili ko haka yake kadai wayi masdar ne abin da yake nuna wa tsananin azaba tsananin azaba ta tabbata da ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta min yawmihim allazi yu'adun wato wanda suka kafirce wa ranar da ake musu alƙawarin ta ita ce ranar ta kiyama abin da muka faɗa ya zama daidai Allah dai dai kuma Allah shi ya fi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir wa salatu wa salamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jam'iyyan. wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin bai haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da bakwai ga wata yau bakwai ga wata ko bakwai ga watan 11 takwas ga watan 11 shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne karshen yini a shekara ta dubu biyu da uku biladiya wato karshen watan disamba kenan idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratul zariya yau kuma za mu tashi farkon suratul tur suratu tur sura ce wadda take makiya kai tsaye akan ce mata suratu tur wato ba tare da an ce suratul tur ba kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin bukhari da kuma cikin littafin muwatta na imam malik ibn anas manzon Allah ya ambace ta da suna suratul tur ko wani sahabi ya ce sunan suratul tur a gaban manzon Allah ko manzon Allah bai ce dan me ba hiya tis'un wa arba'una aya tana kunshe da ayoyi 49 wa mawdu'uha ar-ra'is ad-da'watu ila al-iman babban abin da sura take kira akan sa shine kira zuwa ga imani ala wajhi su'ali wal ilzam ta hanyar gabatar da alamomin tambaya a wurin da ake maganar imani din ba wai a tambaye ka ba dan ka ba da ansa sai tambayar da ke kunshe da tabbatar maka ma'anonin cewa Allah ɗaya ne ma'anonin cewa kuma akwai kiyama bayan an mutu kuma za a tashi fi uslubin latifil ma'akar cikin wani salon zance wanda yake mai saukin fahimta mudrikun lil uqul mudrakun lil uqul kuma da hankula zan su iya fahimtar muna roƙon ubangiji ala ya mana gamdakatar wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin aiki da su mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسور وكتاب مسطور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع بل ta'ala باين بسم الله wa tur ina rantsuwa da dutse ke shine at-tur ayil da ubangiji subhanahu ya yayi magana da annabi Musa akan aksama Allah bihi tashrifan wa takriman wa tadhkiran bima fihi min al-ayat ubangiji yayi rantsuwa da wannan dutse dan nuna matsayinsa da kuma karraba shi da kuma tunatar da abin da dutsen ya kunsa na ayoyin ubangiji tun da har ya kai matsayin Allah ya keɓance shi da yin magana da ɗaya daga cikin annabawansa a kansa wa ahadu dibalil janna mala yace ɗaya ne daga cikin duwatsun aljanna wal muradu bihi tur sinin wato abinda ake nufi da shi shine tur sina wato dutsen nan na sina wa kila huwa kullu jabalin yumbitu malamai suka ce abinda ake kira da tur a larabci dukkan dutse al-musmir wanda ke tsirar da 'ya'yan itace da suke da wato da ke tsirar da itacen da suke da 'ya'ya wa ma la yumbitu falaysa bi abinda baya tsirar da itace a kansa daga cikin duwatsu ba a kiransa tsohon sai dai a ce jabal maganar cewa wannan dutse ne haka dukkan malaman larabci suka fassara ko malaman tafsiri suka fassara ubangiji ala na rantsuwa da dutse amma keɓance cewa dutsen da Allah ya magana da annabi Musa ake nufi wannan haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa kamar yadda malam ya kawo a nan gurin sai dai babu wani nasti daga Allah ko sa da yake tabbatar da haka ubangiji ala dai ya faɗi haka fahimta ce dai ta malamai ina fata an fahimta amma dai Allah ya yi rantsuwa da dutse shine wasur wa kitabin masur sannan ina rantsuwa da littafi rubutacce domin shine masur daga asitru ne asitru shine layi layi na rubutu ai mutqadul kitabati littafin da yake tabbat mai tabbataccen rubutu bi suturin makfufa wanda yake da sutura sutura jerarru fi hurufin murattaba a cikin harfa jerarru jami'atin li kalimat waɗanda sai kunshi kalmomi wa huwa tawrat dan kuma malaman suka ce abin da ake nufi da wannan littafin shine at-taura aw al-qur'an ko kuma al-qur'ani wato ko dai abin da ake kira da kitabun mastur wato at-taura ce Allah ke rantsuwa da ita ko mu ce kitabun mastur al-qur'ani ne Allah ke rantsuwa da shi waɗansu malaman ma suka fassara kitabun mastur cewa wato alifin linjila waɗansu kuma suka ce kitabun mastur shine dukkan wani littafi da ake rubuta ayyukan bayi kowane mutum yana da littafin sa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu bi unuqi lafazun ta'ir ba wai tsuntsu yake nufi ba yana nufin aiki kowane dan adam mun rataya masa bayanin aikin sa fi unuqihi a wuyansa wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu Ikra اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ranar tashin kiyama sai a fito masa da shi a matsayin littafi mai suran buɗaɗɗe an gane ko wanda zai karanta a ce da shi ikra kitabak karanta littafin ka kai da kanka ka fada nafsuka yawma alayka hasiba yau ya ake ka hisabi ki littafin idan ka karanta zai fayyace ma me furin jaye tsakanin ayyukan ka da mugunyar ayyukanka dan haka sai zanto kitabun mastur shi ne littafi na rubutun ayyukan bayi ko wanda dan adam kuma yana da littafin sa haka wadansu malaman tafsiri suka fassara to amma kitabun mastur yana da alaka da abin da zai biyo baya shine fi mai manshur shi wannan littafi da yake mastur rubutacce fi rakkin wanda yake cikin fata ta rubutu mansur a bar budewa a karanta shine mansur lafazin arraq mala yake kullu ma yuktabu fihi jildan kana aw ghayra wato shine da abin da ake rubutu a cikin ko fata ko wani sa amma abin da yake mafi rinjayen abin da malaman logan larabci suka faɗa ko malaman tafsiri suka tafi a kai shine arraqu fata wanda ake gyara ta a yi loyi da ita yadda za a rubutu a kai da mutanen da da ba su da takardu da fata suke rubutu idan an rubuta abin da ake so a rubuta kuma sai a nan da ita haka to sai a ajiye ta zuwa lokacin da bukatar ta taso idan lokacin bukatar ta taso sai a bude ta kuma sai a ware ta shine mai sur din kenan in an bude za a karanta wato kaga ina rantsuwa da kitabin masur littafi rubutacce fi wanda yake cikin fatu na rubutu mai suwar abun budewa a karanta ina ba damu mai mai yiwa abin da zama sa ya dauki ra'ayin cewa rak ya shafi dukkan wani dangin abin rubutu da ya zanto ma'anar ta tafi da fadi da yawa wato kaga ta shafi a taura ta shafi al-qur'ani ta shafi linjila kuma ta shafi abin da ake rubuta ayyukan bayi a ciki in mun fassara wannan duk ma'anar ta dauke su duka in mun dauka cewa rak yana nufin dukkan dangin abin da ake rubutu a ciki amma kamar yadda wato na gabatar cewa da yawa cikin malamai sun tafi kan cewa ras fata ce wanda ake rubutu a kai kuma tarihi ya nuna yahudawa su suka rubuce rubuce wato littafin a taura a cikin fatu kowa ya kwafa ya samu kofi a gidansa Allah ta ta karatu qaratisa tubdunaha wa tubduna kathira wa allimtum ma lam ta'lamu antum wala abaw wato Allah ya saukar muku da littafin da ta taj'alunahu qaratisa kuna rubuce cikin takaddun rubutu ko fatu na rubutu tubdunaha waɗansu wanda suka dace da son zuciya cikin ayoyin sai ku karanta shi ku tukuna kafira? waɗanda kuma ba ku so sai ku soye su ba ku son ku bayyana shi shine tubdunaha wa tukuna kathira kenan qaratis dan ne kirtas kirtas kuma rubutaccen abu abin da ya sa malamai suka tafi akan haka suka ce shi alqur'ani a lokacin da manzo Allah ke magana din nan ai ba a rubuce shi ba ba riga an gama rubuce shi ba asali ma lokacin saukar ita wannan ayar yo ai rabin qur'anin ma bai sauka ba kuma can da magana akan kitabin basur cikakken littafi rubutacce kaga sai dai zanto a taura kenan ko linjila Allah dai ya rantsuwa da littafin rubutacce sawa mun ce linjila ko at-taura ko al-qur'ani ko littafin rubutun ayyukan bayi maganganun ba sa cin karo da juna sai dai ɗaya ta shiga cikin ma'anar ɗaya an gane ko wal baitul ma'mur sannan ina rantsuwa da ɗaki rayayye shine al-ma'mur ɗakin da ake raye shi da ibada malaki huwa sama'u salisa sama ta uku kenan aw sadisa ko ta shida aw sabi'a ko ta bakwai haka waɗansu malamai suka faɗa waɗansu ma sun fassara albayt ma'mur cewa shine dakin ka'aba amma hakikanin gaskiya albayt ma'mur ɗaki ne a sama an gane ko bihiyan ka'aba malam yace yana saitin ka'aba yazuruhu kullu yawmin 70 alfa malakin a kowane yini mala'ika dubu saba'in ke ziyartar wannan dakin. irin yadda bayi ke zurtar dakin Ka'aba a kasa duk wasu su yi tsawafi ciki wasu salati su sallah sun ma la ya'uduna ilaihi abadan wata ɗari kuma wadansu dubu saba'in din ne waɗancan ba za su akwai hadisin da ya nuna mala'iku dubu akwai hadisin da ya nuna mala'iku dubu saba'in na dade da fahimtar cewa hadisin da ya nuna mala'iku dubu saba'in barifi ne na dubu shine hadisi sai sai ido na ya kai daga karshe karshe saboda shi gaba da karatu ido na kan cewa a ce cikin marwaita hadisin da yake zana mala'iku dubu saba'in ma akwai imamu muslim kaga hadisin shi kenan jawazal kantara ya hau sudun mulkiya da haka hadisi ne ingantacce mala'iku dubu saba'in kullum suke shiga baitul ma'mur fi ibada wace dari wata dubu saba'in din wace dari wata dubu saba'in to ko da a shekara ne kawai wanda kin shekara 360 a ce dubu saba'in so 360 nawa kenan to ko da shekara ɗaya kenan ballantana tun daga farkon duniya zuwa karshen ta وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر اللي ba wanda san adadin yawan malaiku sai Allah madaukakin duk wannan abin da ke nuna wa bayi kasaitaccen mulkin ubangiji ka duba yawan wannan halitta kuma ya san da kowa a cikin su kuma kai idan ka ki ibada su suna yi manzo Allah ya ce afati sama'u wa fukka laha anta issa yace sama ta yi ƙara ta yi ƙaraji ya cancanta ta yi ƙaraji domin babu wani wuri daidai gwargwadon ajiye bulala daya a samaniya face sai akwai mala'ika yana yin sujada ga ubangiji duka samman cike suke fal da mala'iku babu masu ke duk ibada suke ga ubangiji innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa na wa lahu yasjudun ba ta girman kai wajen yi masa bauta subhanahu wataala a ce anan wurin dan kai baka kara wa Allah komai ba dan kaki ko baka rage masa komai ba subhanahu wataala albaytul ma'mur ina rantsuwa da ɗaki wanda yake rayayye wasaqatil marfu'a da kuma rufi abin dagawa an gane ku rufi abin dagawa shine sammai Allah ke waje annas sama'a saqafan mahfuza wa hum ala ayatiha burudun mun sanya sama ta zanto saqafan wani rufi marfu'a wato mahfuzan tsararre anan gurin sai aka ce abin Allahu allazi rafa'a as-samawati bi Allah ne ya ɗaukaka sammai ba tare da waɗansu tara ko a ƙasa da idan kuke iya gani ba wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di innahu kana aliman ghafura shi ke rike da sama ta yadda ba za ta faɗo ba subhanahu wa can sama ba wata sarka ko ƙungiya da take ta nan ƙasa babu wata wata babba da take tallafa da ita sai kudurar ubangiji wa yumsiku samaa والسماء رفعها ووضع الميزان سبحانه وتعالى السقف المرفوع سما كينا باوي سما داي بدك سما غدا مكو sai Allah ta والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا والبحر المسجور كما إلى رنسوا تيكو المسجور وندي تكدر shine lafazin al-masdur a wata fassara cikin fassarorin malamai waɗansu malamai suka ce al-bahr al teku wanda aka kone ruwansa domin ranar tashin kiyama Allah zai konar da ruwan teku din ta yadda zai zanto duk tekunan duniya da suke cike da ruwa babu su wadanda suka ce albahar masdur wanda aka kafar da ruwanka, amma ma'anar kafarwa da ma'anar kodawa duk ɗaya amma ma'anar cikawa ne za ta sha babban da wacce ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wal bahr al masdur da teku wanda aka saka shi da ruwa to idan an tarke ko wanda aka cika hidin ruwa a ganin idan ba a yanzu gidan duniya sai kuna a cike cike da ruwa ba kamar gulabe ne ko koramu irin namu ba wanda suke zirga zirga a cikin kasashen mu a ce ko ruwa ne suka ce ko yaushe kuma in sama ta yi ruwa kuma sai yake koma idan kuma an ce albahar masdur wanda aka kafar da ruwansa ko aka kone shi ranar tashin kiyama kenan wa idhal biharu sujjirat wa idhal nufus zuwijat wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat dai da cikin ababen mamaki da za su faru a wannan rana za a kone ruwan teku gaba daya saboda haka in an fassara shi da cewa cikakkiya ganin ido a hali yanzu wato teku cikakke idan an fassara shi da cewa wanda za a kafar da ruwan shi wato kenan abin da zai faru a ranar tashin kiyama ga kowace ma'an kowace fassara tana da tashin tana da abin da zai shigar da ita Allah ce inna azab rabbika lawaqi wato wannan shine abin da malamin kira jawabul qasami dalilin da yasa aka yi rantsuwa me yasa Allah ya rantsi ya rantse da dutse ya rantse da littafi rubutacce ya rantse da baitul ma'mur ya rantse da sama ya rantse da teku saboda mai dan tabbatar da inna azaba rabbika lalle azabar ubangijinka da ya alkawali wa kafirai lawaqi abu ne mai aukuwa ga dukkan wanda ya tantanta sai azabar ta hauka wato ba kamar yadda suke kare ta ba suke sa abin ba zai faru ba akwai wani wata kisa mai ban mamaki da da waɗansu daga cikin malaman tafsir suke kawo kamar Abu ayyan ta al-Bahr al-Bir wani mutum ne yayin farki ya tashi sai ga an yi rubutu wai akan hannunsa da wawun ɗaya har guda biyar wawu ɗaya wawu biyu wawu wawu har guda na biyar sai yi yana tambayar hasan yi dina tambayar wani me ya fasara mafarkina sai gaskiya ban sani ba hasan al-basri yana jin sai yace me mafarkin naka yace a cikin mafarki ne daga an kama tafin hannuna an rubuta wawa kamta kamsu wawa waw waw waw har guda biyu yace tabbi lalle ka saurara abin da zai biyo baya yace saboda me yace da Allah ya jero waw guda biyar cikin alqur'ani sai ya cike su da azaba Allah ce wa tur wa kitabin masurin fi rakkin maisur wal baitul ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور سمع إن عذاب ربك mun guda biyar a tabi wani ka yadda ka iya daukar su abin da zai biyo baya kan doka kiyaye aka ce bayan fassara masa wannan mafarki ba daɗe mai mutu kwana uku ko hudu ko na kamar haka da wata musiba ta auka kan shefa Allah ya tsare Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi da haka idan kai mafarki kanka da mutum an fassara maka dan maza Allah ya ce mafarki yana nan akan kafar sunsu matakar ba a fassara ba in ko an fassara to zai auku me yake nufi yana kan kafar sun so a yanzu yana kan wannan mutum idan an zuwa fa ya tashi ya koma ina abin da ka gani din ya auku kan ka ina ko ba kan ka ne ba kan wani wannan kafin ka ji a fassara ma amma da ka je ka faɗa wani mai kankan ba ya maka fassara ba daidai ba kuma zalafi an fassara da haka me ka damu wajen fasara wa mafarki akwai waɗanda su ko muka suka ne suna neman littafin fasara fari ina littafin fasara mafarki mutum duk ya bata kansa lokaci idan ka ɗauka shi mafarki fa gaba ɗaya iri biyu ne ko na gari ko na shirme idan mafarki na gari ne manzo Allah ce wannan tilka ajilu bishra mu'min wato bishra bishara ce ta ne aka gaggauto masa tana gidan duniya shi ya ga abu na gari cikin mafarki ko wani ya gane masa ya ce na yawan farki da kai cikin hali kaza kaza kaza manzo Allah ce wannan bishara ce aka wa mu wani juz'i ne kuma yace mafarki irin wannan na gaske wani bangare ne cikin bangaren annabta sai dai mai shi kare da wancewa a masa wahayi ina fata an fahimta amma mafarki wanda yake ba na gari ba na tashin hankali an biyo ka ka sha da kyar ka faɗi ka ka ci da ka kayi waye ne wannan manzo Allah yake cewa kawai shedan ne yake so ya da mutum shedan ne kawai yake son karazan yi maka dariya shi ka ce kyakkyawan farki daga mala'iku ne mummunan farki kuma daga shedanu ne saboda haka yace idan mutum ya farka sai yi istiaza ya nemi tsiri daga ubangiji daga monin abin da ya gani shi kenan ya riga ya wuce amma sai dai kun kan ba ka dai kace sai ka je wani ya fassara maka sai ka je malam wani ya fassara maka kuma akwai malaman da suke fassara kan su girma ta hanyar fassara mafarki ko sun sani ko ba su sani ba sai ta yin kariya cewa Allah ƙarya cewa manzo Allah ƙarya kai kuma je a jefa ka cikin halin ka kai menene da masa in kai istiaza duk annaba abin da suka kenan istiaza manzo Allah an sabra masa da kula uzai annabi nuhu matan farko ce as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin daga yin istiaza sai an kace ya nuhu bi islamin minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimman ma'ak wa ummun sanumati'hum ila akhirih kaga annan gurin istiaza shine mafi girma abin da zaka inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijin ka ya aukuwa ce ma lahu min dafi babu wani mai tsare wannan azabar idan ta zo fadawa akan bawa ba mai iya kare mutum daga azabar Allah din kamar wani ya tambaya yaushe azabar za ta faru sai Allah ce yawma tamuru sama'u mawra wato ranar da sama za ta yi motsi mauran matukar motsi ai ta taharraku wa tadur ranar da sama za ta yi girgiza sannan kuma ta rika kewayawa an gane ku. wato idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa mutukar girgiza ta kenan shine tamuru sama'u murra wa tasiru jibalu sayra kuma za ka ga duwatsu suna tafiya matukar tafiya ai tasiru haba'an mansura Ka kaga duwatsu suna tafiya tamfar kura a bar ɗaiɗaitawa wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab suna Allah allazi atqana shay innahu bima da kake ganin su daskararru amma za ka ta murru marra suna irin yadda ke gaba su tafiya kamar girgije a sama ba nauyi sun Allah allazi atqana kulli shay aikin Allah kenan wanda ya tabbatar da kowane irin abu a yadda ya yadda kudrar to duwatsu matakai matakai za a bar su ranar tashin kiyama duk kuma ayoyin alkur'ani sun yi bayani akwai akwai mataki na a cire dutsen daga inda yake an gane ku? za a cire shi daga inda yake dan an cire shi shine za a ga yana tafiya kamar girgije a sama da sabu a jami'ar kan waje ta mutu marar sahaba daga nan gurin kuma sai a teke yake yadda mai shika idan ta sassaka abu ta yi sussuka ta ta take shekewa ka kwayar tana sauka wancan na tafiya ko kuma ka cewa kai kai iska na daukar shi to haka za a ce ki wa yasalunaka anil jibali fa qul yansifu ha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safafa la tara fiha aywajan wala amta ubangiji zai ce ki su mutakar ce ki ibn gulu idan an ce ki su sun zanto wato abin nan babu su to kuma shikenan sai kaga sun zama wato ainihin wasu yiratul jibalu fa kanat saraba sai a tafi da zuwa sun zanto sarabar idan an ce sarabar wato ba komai domin sara shine abin da daga nesa cikin sahara kaga kamar ga ruwa ta akwance in kaje kuma sai ya gami sai ga babu komai a wajen to haka duwatsu za su duk wannan na nuna maka girman kudura ubangiji subhanahu wa ta'ala wataala فويل يومئذ lil بسم bismillah وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بنجد فويل يومئذ للمكذبين. azaba ta tabbata wannan yini lil mukazzibina ga masu karyata shi ga masu ga masu karyata Allah ko masu karyata manzannin da Allah ya turo sune waɗanda azaba za ta tabbata a kansu allazina hum fi khawdin yal'abun su ne waɗanda fi khawdin wato ainihin a cikin bata yal'abuna suke wargi yatashaghaluna bi kufrihim wato suna shagaltuwa da kafircin su sun ba sun ba shi muhimmanci yawma yud'una ila nari jahannama da'a ranar da za a ingiza su ila nar jahannama zuwa ga wutar jahannama da'an matukar ingiza ba domin lafazin adda'u wato shine adda'u bi unfi ingiza abu da karfi shine yud'una ila nar jahannama da haka ba duk bincike a cikin hasin larabci suke cewa kowace kalma a cikin larabci gwargwadon lafazinta gwargwadon ta. Eh, idan ka ji ta mai sauki ne to sai ka ji ma'anar ba mai sauki in ka ji ta kuma da nauyi a baka to ma'anar ta ba tana da nauyi idan an fassara maka shi yasa wato ba yare da yake da wannan hikimar irin larabci wanda sautin da yake barwa da harfan da yake da ake amfani da su wajen gina kalmomi su kansu suna dacewa da juna tsakaninsu da ma'anonin da kalmomin ke dauke da su yanzu ka ji wannazi'ati gharqa akwai nauyi ko babu nauyi amma shi wannashitati nashita ko ki kuma ku kaga nabi'ati ai zane rayukan kafirai kaga na ta dafi ko fitar da rayukan mu'mini kaga wancan na farko akwai azaba da wahala wannan na kuma akwai sauki kawai mutum na barci maza Allah sai kamar yadda ake zare gashi a cikin kwababban gari haka ake zare ran mu'mini ba wata wahala amma ran kafiri ko kamar ka jika akuya ko tinkiya mai gashi irin dunkulallen gashin nan ka jika ta da ruwa kuma ka zo ka sa gaya ka sa mataji na karfe ka ce za ka tari akwai sauki ko wahala to haka ake zare ranka ka jefa irin su fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim tasawwa daga damdama irin fa kubuki bu fiha hum wal gawun kubuki bu yanzu ka tara wani mai takalmar kubuki bu saboda wahala ta fashe ta ba to haka ba dan su ke dauke da ba ko wahala yawma yad'una ila nari jahannama da lanan da za a ingiza su zuwa ga wata jahannama matakar ingiza Allah ya tsare a ce da su hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wuta wadda kowa kasance kuna karinta idan an faɗa muku akwai ta ku ce ƙarya ne ko ku yadda cewa akwai ta ba أفتحرون هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون da a su a basirun haza shin wannan sihiri ne da idan manzo Allah ya karanta alqur'ani sai ku ce sihiri qur'anin ku ce sihiri shi wanda ya zo da ce ku ce mai sihiri wannan abin da kuke yi ne ai al'azab azaba allazi tarawna wanda kuke gani kama kuntum taquluna fil wahyi kamar yadda kuke faɗa game da wahayi ku ce hada sihir wato wahayin nan sihiri ne to haka ita ma wannan azabar yau da take da soko ita ma sihirin ce am antum la tubsirun ko ku ne dama ba ku da basirar ganewa kama kuntum fid dunya kamar yadda kuka rinka faɗa a gidan duniya kuke cewa inna ma sukkirat absaruna Allah ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i la dhallu fihi yardun laqalu inna ma sukkirat na bal hanu qawm muslimun saboda tsananin kafa ce wata inda za a bude wata kofa ta sama kuma a zo wata wata takala ta hau a ce ai tunan gurin aka ji da manzo Allah kai Isra'i da Miraji ya karbo sallah ya zo da abubuwa inda za a yi haka ma da su da za su kai sukkirat absaruna mu dai an sihirce ganin mu ne kawai ba wata sama da aka je da mu tsafi ne ko rufa'i ballahu qawmun mas'urun mutane ne mu da aka wa tsafi ko sihir to shine a tashin kiyama sai a mayar musu da martanin wannan magana a gasu a cikin musa a fasihirun haza shin wannan azabar ita ma sihirin ce am antum la tubsiruna ko kuma kone da ba ku gani sosai ba ku da basira an gane ko ai hal amru na sihirun al'amarin musiri ne bal fi basarikum khal ko dai a cikin ganin ku ne akwai tangarda wa kazalika yujadu khalalun fi basiratikum irin yadda aka samu tangarda a ganin ku haka aka samu tangarda a basirar ku falidalika la tastati'una an tasta'miluha fima yanfa'ukum dan haka ko ka samu ikon yin amfani da basira ko wajen abin da zai amfane ku sai wajen abin da ba zai amfane ku za a ce da su islauha ku shiga cikin wuta fasbiru aw la tusbiru ku yi hakuri ko kar ku yi wannan ruwan ku ay sabarukum wa jazaukum sawa'un alaykum da ku yi hakuri da ku yi laki duk ɗaya ne ba wani bambanci rashin yin hakurin baya sa an samu yin hakurin ba a sa azaba ta sauki li'anna sabarakum la yanfa'ukum hakurin ku ba zai amfani ku ba inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ana muku sakamako ne da irin abin da kuke aikata ba ai jaza'an wato sakamako li ta'lilil istiwa an kawo wannan don a nuna man dan a kafa hujja da cewa ai daidai wa dadana hakuri da rikin hakuri saboda sakamako ne dai ake musu hakuri baya sa a fasa sakamakon da rikin hakurin baya sa a fasa fa innahu lamma kana al-jaza'u wajibul wuqu' بحسب الوعد لامتلاء الكذب على الله تعالى كان الصبر وعدمه سيين في عدم النفس ما ليس يعند ساكمكو يزنتو ولا أبني واجبي يا اوكو saboda Allah ya riga ya alkawalinsa kuma baya yiwa ubangiji ta Allah ya zance ya canja to sai ya zanto cewa hakuri ko rashin sa daidai wajen da suke da juna shine sai yayi ne fi adamin nafi wajen rashin amfani wato ko sai hakuri ko kashi wato ba wai jefa mutum cikin wuta ne kadai azabar ba hatta kalmomin da za a rinka yawa dan wuta ita kanta azaba ce domin idan kana cikin wani wahala wani zo ganka wahala baka da lafiya ayya sannu Allah ba da sauki sai ka ji ka annahu yukhaffifu laka al'ala kamar yana rage maka radin amma wani ciwo kaji Allah ƙara sai ba ganin kamar kin wannan sai ya zama shi ma wani ƙarin musiba to shine kalmomin da za a faɗa in mutum su kansu azaba dan za a ce ikhta'u fiha wa la tukallifu ku shiga cikin wulakanta to kar ku sake magana ku rubuta su kaga wannan ai ita kanta asaba ce isduru aw la tasduru sawa'un alaykum ku ya kuli ko kar ku yi duk kuma gudi ko oho kaga duk wannan kalmomi na azaba aina zaka'ukum alladhina kuntum tazumun ina wanda da kuke cewa za su ce ku ina suke yau kaga duk wannan kalmomin su ma wato wahala ce su kansu sauraron to Allah ya tsare idan mutum ya fahimci wannan sai yi kokarin ya riki garkuwa tsakanin da azabar Allah ita ko garkuwa tsakanin mutum da azabar Allah shine imani tataccen imani yadda yake a Qur'ani da hadisai inda sannan kuma sai ayyuka na gari dukkan wanda ya imani ya aiki na gari shine mai tsira a ranar tashin kiyama kamar yadda ayoyi suka ta haka cikin al alqur'ani ne girma innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula da sauran ayoyi da suka magana akan haka aw la tuziru fa'una alaikum inna ma tujzauna ma kuntum جلتي إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة Ubangiji ce innal muttaqina lalle masu takawa wanda suka sanya shinge tsakaninsu da azabar Ubangiji Shin ge na imani da Allah da kadai tashi da tsayin tashi da ibada tare da kadai ta manzon sa sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar da'a da biyayya ba su bautar kowa sai Allah sannan ba sa karbar yanayin da ake yin bauta daga bakin kowa sai daga wajen manzon Allah to wannan sune masu takawa innal muttaqina lalle masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna wa na'im kuma suna cikin ni'ima Allah sa mu cikin fakihina bima atahum rabbuhum suna masu farin ciki da abinda ubangijinsu ya ba su fakihina ma da ce mutalazzizina suna masu ɗanɗanar sakamako bima atahum rabbuhum na abin da ubangiji ya ba su wa waqahum rabbuhum azabal jahim ubangijin su ya riga ya tsamar da su daga azaba ta jahim azaba ta wuta atafan ala atahum ai bi ita'ihim wa wiqayatihim wato ubangiji ta'ala ya ya yi musu baiwa ta aljanna sannan kuma ya tsare su daga daga shiga wuta Allah sa mu cikin shi lafazin fakihu ko wato fakihi ne kenan wato fakihu kamar ismul fa'il amma anan gurin ba wai ismul fa'il yake nuna daga alfakiha ne fakiha kuma shine kayayyakin marmari su lemo da ayaba da gwanda da uh, inabi da dukkan wani kayan marmari wanda ka sani da wanda baka sani ba dai sune fakiha jam'in su fawaki to idan an ce alfaki mai kayan marmari ina fata an fahimta wato kamar idan sun ce labin suna nufin wanda yake da sahibu laban idan sun ce tamir suna nufin wato ainihin sahibu tamrin to haka fakih ana nufin sahibu fakiha wato yan aljanna ma'abota kayan marmari ne to kayan marmari kuwa galibi ai da an koshi ake amfani da su sannan kuma yalwa ce take sa a yi amfani da su ko talauci sallah kai nauyin da kayan marmari a ba ko lemu sai ana maganan abin da za a ci ma a samu farali ba maganan nafilar rayuwa ake ko kamaliya ya za a samu farali to kaga duk wanda aka ce mai kayan marmari ko shakka babu wato yana da wadata ke to yan da duk haka ma'abuta kayan marmari ko ka ce masu farin ciki ko ka ce masu ni'ima duk wannan lafazin yana daukan wannan ma'ana shine fashi ne bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal azabal jahim kulu za a ce da su kuci wasu rabu kuma ku sha hani'an kuna masu farin ciki bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa wato hani'an din nan mazdar ne amma kamar hali ai muhanni'ina kuna masu yi wa juna barka kuna taya junan ku barka da shiga gidan aljanna shine hani'an din da wani ke cewa hani'an mari'an غير داء مقامر لعزة من masta مستحلتي Ma'ana hani duk abin da yake mai daɗin ci mari abin da yake mai saukin hadiya kulu wasu tabu hani an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururin masfufa muttaki'ina suna kishin gide mana ce halin min ad-damir al-muttakin fi qawlihi ta'ala fi jannat wato muttakin kamar hal ne sahibul hal din zamiri wanda yake koye a can wajen innal muttaqina fi jannatin wa na'im hal ne wato wannan shine sahibul wancan ne sahibul hal suna ala sururin wato bisa ga gadaje jam'i na sariya masfufatin jerarru ha ila jambi ba sashi na gefen sashi sashi na gefen sashi wa zawwajnahum bi hurul ain mun riga mun hada su da hurul ain ai karannahum mun gwama su da hurul ain ko ne mutum yana da hurul ain din sa ai izamul a'yun hisan idan an ce hur jam'i na haura idan an ce ain jam'i na aina wato idan an ce hur wanda take da ah, idanu waɗanda suke farin ya kai mutuka wajen fari bakin kuma ya kai mutuka wajen baki idan an ce kuma aina wanda kuma idanun manya manya kaga shi ne kira hurun iya masu fararen idanu sannan kuma idanun manya manya ba kanana ba wannan kuma yana daga cikin abin da ake lissafa kyawun mace idan ta zama haka idan ta zanto mai kananan ido wannan ba baya cikin kyau haka idan ta zanto idan ta ba fari bane ba mai jan ido ce ba tsammanin a wanda zai ta nema yana neman ya auro mace mai dan ido sai dai Allah ya riga ya kaddara masa kuma ko da yake shi sirri ga bari dan kar abin ya damu waɗanda suke halitta kuma an samu haka ko da yake shi sirri game da ya mace ba kyawun fuska bane maka akwai kyawun hali wanda ya fi kyawun fuska ina fata fahimta kuma tajriba ta rayuwa kamar yadda Abbas Mahmud al-Aqadi yake cewa ta tajriba ta rayuwa ta nuna cewa wato duk mace wadda take mai kyau to sai ka samu ba ta da baiwa wajen rike ɗa namiji ba duka mai kyau bace ba take da basirar rike ɗa namiji da sa duk mai kyau sarauniya ce a gidanka kai ne zaka lallace ta kai za ka san yawa abin da sai ayi kaza ka kuma baka son ka da ita ayi kaza to za a kawo ayi kaza amma duk wanda ta samu rangwamen kyau sai kuma ta samu basira wajen gudanar da namiji da dabarun kiɗa namiji da ladabi da biyayya da abubuwa na zahiri da na koyi wanda harshe zai iya faɗa da wanda harshe ba zai faɗa ba cikin ta duk Allah yana tarawa mace lokacin da kyanta ya zanto kasa tana ƙara yake kuma aka rage wannan kila za a iya samun wata haɗa wasu duka biyu amma ba su da yawa cikin mata shi yasa sai ya ga mutum matarsa tana ta masa abin tsiya a zahiri mutane suna tashayin dan Allah kamar wanda ma ake fita wani tsiya ya sake ta mana kai baka san dadin garin ba shi san me yake bi kai ne sake ta to wannan kuma bai wace ta ubangiji subhanahu wataala sannan yake tajriba ta rayuwa ta nuna galibi idan ya idan idan wato ainihin mace ya kasance tana da kyakkyawar halitta sai ka samu akwai girman kai ka tare ta kaɗan ne ga kyau ga kaskantar da kai da tawazu duk mai kyau da karamanci sai ta girman kai girman kan nan da kowa ga mijinta ma za ta yi masa girman kai to amma kuma a iya samun waɗansu ba haka suke ala kulli hal matan aljanna dai horo ne ne a duniya ko ba haka suke baki sai a hada matan aljanna sun hada dukkan guda biyu ga kyawun halitta ga kyawun hali malamai suna istinbatin kyawun halin su a cikin waɗannan ayoyi hurun e urban asraban li ashab yamin urub jam'in al-aruf al-aruf mace mai matukar san miji atraba jam'in na atirbu atirbu wato tsaran juna urban masu matukar soyayya ne ga mazajen su atraban kuma tsare kun juna suke wata bata girma wata ba gidan duniya ku da wayan ga matan ka gaba ɗaya dukkan su shekarun su daya sai ka samu akwai mai shekaru akwai ta tsakiya akwai kuma ta karshen kasa to wannan shi kansa wata matsala ce a cikin lafiya dan ba haka ke so ma dan ta farko tun ladan noma ce ba kai kai wa kanka kai ma ladan noma ce bayan ka ka samu wadaka ka kuma ka ƙara ka to sai ga abubuwa daban-daban suke amma gidan aljanna a asraban dukkan sannan kuma ana ɗin kyawun halin su da aka ce kasuratu tarf ba sa kallon kowa sai mijin matar aljanna ba ya za ta kallo wanda ba mijinta ba zai yi ba amma matar gidan duniya kuwa ta ka za ta kallo wanda za ta kalle ka ko ta tafi unguwa ko in mai musibar leƙe ce ta rinƙa yin ka ga wani ya fi ka iya sahu da ya fi ka iya ato sauransu duk kishin ka haka ta babu yadda ka wani ma ba Allah ke sai abin da ya bashi hauji da matarsa suna tafiya tana kallon wani hatin tibe ta kusan yi sai to in kana son shari'a haka kai kokari ka shiga aljanna ka huta a sanin zaka samu kasratu tarfi lam yatru sunna yusul qablahum wala ja'a ala sururin سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين ثلاثة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب Allah ce wallazi na amanu waɗanda suka yi imani wata ya tuhum bi imanin sannan kuma zurriyarsu idan an ce zurriya ana nufi ‘ya’yansu kenan da jikoki’ domin lafazin zurriya haka yake nuna wa duk zance mafi inganci waɗansu malamai sun ce a wani lokaci da an ce zurriya yakan shafi hatta iyayenka da kakanninka to zurriyarka amma dai galibin zurriya ana amfani da shi ga danginka na kasa wato ƴaƴa jikoki da tabakun ne da sauran zurriya wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyatuhum kuma zurriyarsu su ma suka bi su bisa ga imani malai bil ifradi fil mawdi'aini wato tare da yi an karanta wannan lafazi da ifradi a wulalansa guda biyu wato alhaqana bihim hum sai mu riskar musu da iyalansu wato zurriyatu wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqana bihim hum yana nufin duka lafazin zurriya din ana karanta shi da kalma mufrada a wannan kira'a amma a wata kira'ar kuwa wato ainihin da jam'i wallazina amanu wa tabatum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatihim ina fata an fahimta an kawo jami'in eh an kawo furadin duk dai ma'ana ɗaya za mu riskan musu da iyalansu ay istighar wal kibar wato kanana da manya wa sawa'un akanu min an-nasab am min wato sawa'un ne na nasaba kamar ƴaƴanka da jikokinka aw min ko zurriya ne na zuci waɗanda aƙida ɗaya ta haɗa ku kuma ɗalibanka ne suna karatu wajenka ai talamizul alimi kamar ɗalibai na malami bi manzilati auladihi ana kirga su kamar daidai da ƴaƴansa bal hum aqrabu ilayhi huna a ɗalibai ma na malami da suka bi malamin da yake dora su kan tafarkin sunna wato dangantakar su da malamin su tafi dangantakar su da dangantakar ƴaƴa da malamin huna a irin wannan wuri mimman huwa minan nasabi sama da wanda yake na dangantaka fakat wato dangantaka ce kadai bai bi ubansa a wajen aiki da kuma abin da wato babansa kai ke kai wani tafarkin gaskiya qala fil jamal yace ya faɗa cikin tafsirul jamal wa yulhaqu bi dhurriyyati minan nasabi az-dhurriyyatu bis-sababi wato zurriya ta nasaba ya iya ta baya zurriya kuma ta soyayya ta ƙauna fa in kana ma'aha akhdhu Au amalin kanat ajdara fa takunu zurriyatul ifada ka zurriyatul wilada malai ce idan kuma tare da kana kaunarwa ne sannan kuma sai ya kasance tare da kaunar da kake yi kana koyan ilimi a wajensa ko kana kokarin yin koyi da kyakkyawan aikin da yake wanda ya dace da shari'a to kanar ajdara irin wannan zurriyar ma ta zama mafi cancanta fatakuna takuna zurriyatul ifada kaga zurriya ta fa'idantarwa kenan ka zurriyatul wilada daidai ke nan da zurriya ta haihuwa idan dai an sami imani abinda malik ke kokarin fasara zurriya da shi kenan wallazina amanu wa tabatuhum zurriyatuhum bi imani Wadanda suka yi imani kuma zurriyarsu suka bi su da imani wato ya'yansu da jikokinsu alhaka na bihim zurriyatahu wato tun daga wallazina amanu kamar mutada ne abinda biyu biyo bayan adafi ne akan mutada alhaka na bihim zurriyatahu shine kabar da to sai mu rifkan musu da zurriyarsu almazkurina wato waɗanda aka ambata fil janna cikin aljanna fa yakununa fi darajatihim su zanto daidai da darajar su wa illam ya'malu bi aiki na gari Ya'yansu sun yi imani sun yi aiki na gari sai dai bai kai na iyayen ba za su shiga aljanna su sai dai iyayen suna na sama suna na to irin waɗannan dan saboda Allah ya girmama iyayen sai ya ya'yan iyayen ya ƙara musu daraja a haɗa su da iyayen shi ne ma'anar aya wallazina amanu waɗanda suka yi imani wacce ba asu zurriyatuhum bi imanin kuma iyayen ƴaƴan da zuriyar suka bi da imani na bin zurriyati a gidan aljanna sai mu kai musu ƴaƴan su inda suke an gane ko to sai malai yake cewa banda wannan idan fa ƴaƴa ne suka yi imani da ayyuka na gari sama da na iyaye ya kasance ƴaƴa suna sama iyaye na kasa a cikin aljanna to su ma iyayen ta dauke su a kai su wajen ƴaƴan su inda ƴaƴan su kafin kenan ƴaƴan sun kuma tsayi sai aka kawo iyayen su su dan karrama su a can na farko kuwa ko kuma zahirin abin da aya take magana akai iyayen sun kuma sai ta ka dauki iyayen a kai an gane ku to idan mun dauki lafazin zurriya kan cewa ya tafi iyaye da kakanni kamar yadda ya tafi iyaye da jikoki to ayar za ta dauki wannan ma'ana amma idan mun dauki lafazin zurriya a matsayin ma'anar sa cewa kawai abin da kin za yi da jikoki banda wato ainihin um, iyaye da kakanni to kaga ba za su dauki wannan ma'ana kamar yadda na faɗa ko malaman larabci da suka faɗa ma'anarta tana ɗaukar waɗannan ma'anoni guda biyu to su ne ma'anar alhaƙana bihim zurriyata shi ne ma da ce wal aba'u mislu aulad iyaye din su ma kamar ƴaƴa ne na bil abna wato za a riskar da su da ƴaƴansu fil janna cikin aljanna ta takrimatan lil abna a salihin don a karrama su ƴaƴa din salihai ruya an ibn abbas radiyallahu anhu in kana al-aba'u arfa'a darajatan rafa'a Allahu al-abna fal aba'u dakhiluna fi ismi dhurriyya an ruwaito daga Abdullahi da Abbas yace idan iyaye sun fi girman daraja to sai a ɗaukaka ƴaƴa din zuwa ga iyayen fal aba'u dakhiluna fi ismi dhurriyya to su ma ƴaƴa din kuma a iyaye din su ma suna shiga cikin lafazin zurriya. ka qaulihi ta'ala wa ayatun lahum na zurriya ta fil fulki al-mashkin kaga muhallu shahid din mai ke nuna cewa lafazin zurriya ya tafi iyaye da kakanni wannan aya ta cikin kurfi ya fi. Allah ce wa ayatul lakum aya ce a gare su su dinnan da aka kawo nan ana nufin suwa mutanen makka wanda suke zamani da manzon Allah aya ce a gare su anna hamalna zurriyatahum mu mun dauki zurriyarsu fil fulkil masfun a cikin jirgin ruwa wanda ke cikakke kaga ana ana nufin jirgin ruwan annabi nuhu mun dauki zurriyar su anan da ake nufi da zurriyar su iyayensu da kakanninsu na da kakanninsu na da wanda aka tsamar a cikin jirgin ruwan annabi nuhu to na ayat inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha Allah ce lokacin da ruwa ya ketare iyakarsa hamalnakum sai muka dauke ku anan da mu a cikin wannan rigima amma me ake nufi da cewa ku ana nufin iyayenku da kakanninku hamalnakum sai muka dauke ku fil jariya cikin jirgin ruwa kina kan ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum sai Allah kawo iyaye daga kakanni yana nufin zurriya Wai kawo zurriya na nufin iyaye da kakanni ku saka kawo wannan ayar zahiri ne cikin wannan ma'anar an gane ko Allah ya ce wa ma alatnahum min amalihim min shay wa ma alatnahum ba za mu tauye musu komai ba bi fatihi lami da yawa laban fataha wa kasriha a wata qira'an yi mata kasra aina kasnahu wato ba za mu tauye musu ba min amalihim wani abu min shay'in ko ya yake daga cikin aikin su min amalihim cikin aikin su min shay'in wani abu ko ya yake yuzadu za a yi kari fi amalin aulad cikin ayyukan Abin da abin nufi ubangiji zai dauki na kasan ya kai su sama bi mahadin tafaddul san tsarfar lafiya ba wai za a rage wa na saman matsayi bane tsantsan farla ta ubangiji ya so ya karra masa Allah ce kullum ri'in bima kasaba rahin kullum ri'in kowane dan adam bima kasaba dangane da abin da ya aikata ay amila min khairin aw shar abin da ya aikata na alkhairi ko sharri rahinin ay marhunun za a rike shi da shi ay yu'akhadhu bi shar za a rike shi da sharrin da yayi wa yujaza bil khair za a masa sakamako na alkhairi أي إن رفع درجة الأبناء بالآباء والعكس في الجنة لا يكون إلا بالإيمان الاستقلالي من كل فرد ما ليتي توكك يا يا أكيس وجم da iyayensu suke a aljanna ko kuma sun kuyan haka wato ɗaukaka iyaye a kai su inda ƴaƴansu suke a can sama cikin aljanna la yakunu illa bil iman al hakan ba zai tabbatu ba sai inda imani kadaitacce min kulli fardin a wurin kowanne ɗaya shi karan kansa ma'ana uba na da imani da ma na da imani amma idan uba baya da imani ba za a ɗauki ɗansa wato a shigar da shi aljanna uba ke uba na da imani da baya da imani ba za a ɗauki ɗansa a kai cikin aljanna amma ana maganar kowa yana cikin aljanna kowa imani da yake nagari ya kai sai dai na wani ya fi na wani ina ba ta abinda ma da yake faɗa eh, yake faɗa eh, yake so ya wayar wanda ke mu gane ta dan kana ɗauka ɗan malami ya ci bulus ko dan shehi ya ci bilis ko dan wani wali ya ci bilis dole kowa sai kullu mur'in bima kasaba ko da ana za a kama shi da abin da idan mutum yayi tarayyar imani da babansa da iyaye da yaya da kowa an yi tarayyar imani to shine wannan magana za ta zo ta a dago wani kai matsayin wani dan a dadda wani amma idan dama can mutum bai sami imanin da zai shiga aljanna ya tsira da wuta da shi ba to kaga shi ba magana ranar tashi kiyama dangantaka ba ta amfani sai sai zalu su suri fada an sa bayan yau mai zuma da ta ana nufin fada an sawa dangantaka ba za ta yi amfani ba wanda ba su da imani amma masu imani ko dangantaka su za ta yi musu amfani dan da shi anan gurin tayi wanda zina amanu wa tabatukum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihum zurriyatuhum hadha am wa hadha kha ta'arudu baina amin wa kha tin karo tsakanin ayoyi wacce ta yi gaban magana wannan kuma ta ware ta yi to gaskiya a cikin wani abu an fahimta ko fala yadkhulu ahadun aljanna bi imani ghayrihi wani ba zai shiga aljanna ba da imanin wanin sai da imanin sa shi karan kansa wa raf'u wa ikmaluha bil ghairi inna ma huwa fil a'mali faqat daraja ko cikawa mutum wani abu cikin daraja ta hanyar wane to wannan ya faru da dan saboda ayyuka kadai wa fil khazin ya zo cikin tafsirin khazin kullum ri'in ay kafirin bima kasaba min amali shirki rahi ya fassara abin da ake nufi da imrin anan ana nufin kafiri wato za a kama shi da abin da ya ai murtahanun bi amalihi dikin nari za a tsare shi saboda aikin sa a cikin wuta wal mu'minu la yakunu murtahanan amma mu'mini ko ba zai zama haka ba li qawlihi ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabul yamin an toka ce ashabul yamin cewa su ba za a danke su kaga rahin nan gurin ya tafi waɗanda za a tsare su cikin azaba saboda kafirci da shirka da sauran abubuwan da sun fi karfin wato ainihin ce san mai ceto ya amfani a kansu don da bai mutu da imani ba kaga sai san mai fito ba zai masa amfani ba wannan sai zama torahiyin ke shi da ibnu kasir ke cewa ayar ta yi magana a bangaren falala kuma ta magana adalci falala ce da Allah ce na amanu wa tabatuhum zurriyatuhum bi imanin na bihim zurriyatuhum a dauki mutum a kai ce wani matsayi ba da aikinsa ba sai dan sa na wajen ko sa na wajen kaga wannan falala ce ta ubangiji amma kullum ri'in bi ma kasabar hi wannan kuma adalci ne na ubangiji kai kai ji sai danke ka ba zalantar ka zai ba ma zalanahum walakin kanu kuma zalimin ko walakin kanu an fusa min wa amdadnahum bi fakihatin zamu ƙara musu al-imdad shine az-ziyada kenan yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-mala'ika wato zidnahum sai mu kare su fi wakatin ba da wakatin lokaci bayan lokaci za mu rika karawa yan aljanna mai bi fakiha kayan marmari wa lahmin da nama min ma yastahun cikin irin wanda suke sha'awa shi nama wannan ce wala min tsayd min ma yastahun naman tsuntsu cikin irin wanda suke sha'awa wa illa min sarruhu bi talabi saboda shi naman tsuntsu ana magana naman tsuntsu cikin aljanna saboda ita dabba takan tana ƙara zama karama naman ta yana ƙara daɗi tana ƙara girma naman ta kuma yana ƙara zama matsala ba daɗi daɗin kan rabuwa duka kaji ba za ka haɗa su da bunsuru ba wajen daɗi haka kuma dan bunsuru haka ba za ka haɗa shi da ƙaton rago ba haka tumaki da awaki gaba ɗaya ba za ka haɗa su da shanu ba sun fi shanu daɗi haka shanu ko ba za ka haɗa su da lagoyi ba don shanu namun ya fi ragoyi dan saboda ita dabba lokacin da take ƙara girma sai ta buƙaci ciye-ciye da yawa wajen ciye-ciye da yawa a nan take cin cuta da komai da komai ina ba za mu fahimta tana zama yar karama ɗan abincin ta yana zama ta kaitacce to sai zan ta fi koshin lafiya to shi sa cikin aljanna ba ce za mutum naman rago ko naman shanu ko naman rakumi ko naman bunsuru a wala mi tsairin min ma yasbu naman tsaye ko ga sai ko soyayya ko ma dai wannan ne in dai Allah ya kai mu zamu insha Allah wala mi tsairin min mai yasbu min min ma wato da nama cikin irin abin da suke sha'awa Allah ya يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فجعلناه مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الرحيم يتنازعون فيها كأبا za su rinka miƙa wa juna kofuna su ɗan aljanna ya tanaza'una wannan ya miƙa wannan wannan ya miƙa wannan fiha a cikin aljanna ka ka'asan kofuna wanda ke cike da abin sha giya irin ta cikin aljanna la lahum fiha wanda a cikin ta babu ya yasasshen zance Abdullahi da ya fassara daga wanda cewa a asabbu zage zage ai bi sababi surbiha a sanadiyyar shan ta ba za a ji yasasshen zance ba ya fa'u bainahum da zai faru tsakaninsu wala ta'fihim sannan babu zance na sabo a ciki ai ta in bihi yalhaquhum babu wani sako da zai rinke su bi khilafi khamr duniya sabanin giya da gidan duniya ba za ka zage gida da hauragiya a cikin to me yake hikimar cewa ya kana zama da su rinka miƙawa juna saboda shi idan an zauna ana can wani abin sha tare yana da sha'awa ka cika ka miƙawa wannan shi kuma ya cika ya miƙo maka wannan burgewa ce shi sa cikin aljanna din haka za ta faru shi ne ya kana zauna suna bayayya wannan ya cika miƙawa wannan wannan ya cika maka miƙawa la wanki hawa wala tafsir wa yaqufu alaihim ghilmanun lahu yara kanana suna kai kawo akan su ghilman yara wato wadanda suke matasa kanana ko kanana wanda ba su riga sun balaga ba ariqa kamar a matsayin bayi ko masu musu hidima da hidima lahum nasu ne su yan aljanna ka annahum lu'lu'un maknun su yaran kyawawa ne kai ka ce lu'lu'i wanda yake maknuwan wato cikin kwamfan shi ba riga an fitar da shi ba ai masunun tasadaq wato yana cikin dodon kodin sa ba riga an fitar da shi ba li'annahu fiha ahsan domin irin wannan ya fi kyawu ya fi zama shi kyakkyawa shi lu'lu'i idan yana cikin wannan ba riga an fitar da shi daga cikin murfin sa ba wa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai sakin su ya fuskanci sashi suna tambayar juna ay yas'alu ba'dhum ba'dha amma kanu alayhi suna tambayar juna irin abin da suka kasance da kai wa ma wasalu ilaihi da irin abin da yawan kuma suka je gare shi talazzuzan wa atrafan bin ni'ma suna masu jin daɗi suna masu itirafi da ni'imar ubangiji cewa lalle mun yadda wannan fallaci ta ubangiji da ni'imar qalu za su lanta faɗa ma faɗa wa juna ima'an ila illatil wusul suna masu nuni zuwa ga dalilin da ya kawo su zuwa ga wannan ni'ima sababin za su yi inna kunna qablu fi ahlina lalle mun kasance qablu da fi ahlina a cikin iyalanmu mustiqina masu tsoro ne masu tsoron azabar ubangiji lokacin da muke zaune a gidan duniya masu tsoron azabar ubangiji wato duk abin da muka zai ja mana azabar Allah muna kauce masa ai khaifina min azabillah manna Allahu alaina yau sai Allah ya mana ni'ima bil maghfira ta hanyar gafarta mana wa waqana azabar samu kuma ya tsamar da mu daga azaba ta wuta ita ce as-samum ɗaya daga cikin sunayen wuta ayin naru lil khulha fil masam an sa mata cewa azabar samum saboda tana shiga dukkan wata kofa da take cikin jikin dan adam al-masam inna kunna min qablu mun kasance da a duniya nada'uhu muna bautar ubangiji shi kadai shine ma'anar nada'uhu domin addu'a ya'ti bi ma'anar ibada wa ya'ti bi ma'anar su'a. du'a ibada da du'a mas'ala idan an ce du'a ibada ga ya zama bauta da ake wa ubangiji kada ta shi da ibada shi kadai da zikiri da hailala da kabarbari da mutum ke yi a wuraren da suka dace kamar da manzo Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na da uhu dai ya dauki ma'anan muna sa muna roƙon sa shi kadai da bukatun mu ba ma ba ma wani ba ma kiran wani sai Allah shi shi shine ma'anan da da'uhu innahu huwal barru rahim lalle Allah ta'ala shine al-barru wato mai kyautatawa ga bayinsa sannan kuma ar-rahim wato ainihin mai jin kai ga bayansa albarru shine al-muhsin as-sadiq fi wadi wato mai ihsani ga bayansa wanda yake mai gaskiya cikin alkawarinsa sannan ar-rahim kuma al-azim ar-rahmat wato mai mai girman rahama lafazin innahu aw tikrara annahu idan mun karanta kirara annahu inna kunna min qabl nad'uhu annahu huwal barru muna kiransa da cewa shine albarru mai ihsani ga bayansa nan ar-rahim ko mai jin kai amma idan mun karanta kira'ar innahu sai zan to inna kunna min qawlan bil ufu dama dan mu Allah kadai muke bautawa innahu huwal barru rahim sai to jumla ce ta aliliya saboda shine albarru shine arrahim dan haka muka bauta masa kai duk duniya ba albarru duk duniya ba arrahimu sai Allah to a ce kira da bauta ana yin ga wanda yake albarru arrahim duk wanda ka kira ba Allah ba to sharadin shine yi kokarin ya zama albarru ko ya zanto arrahim wanda yake annar huzai babu yadda za a yi wani wanda ba Allah bai karbi sunan albarru ko ya karbi sifar arrahim a ce sababin kiran da suke. wato kaga jumla ta aliliya shine ma da ke ba da zikirin jira'il munkirin da ko ila azab bayan an ambata mana sakamakon waɗanda suke inkarin faruwar azaba fi yawan kiyama a ranar tashin kiyama wa zikir jaza'il muttaqin kuma an ambaci sakamakon masu takawa amara ta'ala nabiyahu sai ubangiji kuma zai umarci annabinsa an yi taqaddamu fi tadhkiri wal wa'azi. ya ci gaba da tunatarwa da yin wa'azi ga mutane fa qala sai ce zakir fa anta bi ni'mati rabbika bikahin wa la majnun أم يقومون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولنا من لا يؤمنون الله فذكر كتنا ترد متن ka أنت بنعمة ربك بكاهن wala مجنون kai game da ni'imar ba baka zama boka ba sannan baka zama haukaki ba ma'ana wanda duk ya da awar jingina hauka zuwa gare ka ko yayi da awar jingina bokanci zuwa gare ka ko shaka babu yayi kuskure kuskure wanda yake mai girma domin waɗannan siffofi sun ne santa ga barinka ka ne santa ga barinsu ne fama an tabi ni'imar rabbika bi kahinin wala majnun wato kaiwa ne makura wajen korewa manzon Allah bokanci ko kore masa hauka shi yasa fama anta bi ni'imar rabbika bi kahinin wala majnun asalin zance ma anta kahinan wala majnunan amma ma ta bikahilin ziyada ta baɗin nan wato shi kanshi a babin balaga karfafa ma'ana yake wato ba ko kusa baka zama boka ba ko kusa ba wani hauka ko halin ka ta da kai waɗanda suka je haka kokari suke Allah na kaiwa matuka wajen tsarkake manzon sa sallallahu alaihi wasallam daga annaka wato tawaya irin wanda ba ta dace da matsayi na annabta ba shine ko da gaba garin mutum ma aka ce masa mahaukaci ko aka ce masa boka ai tawaye. wato sai wannan yana ce bokanci ba abin kirki bane tunda Allah ya kore wa manzon sallallahu alaihi wasallam duk boka ba mutumin kirki bane wato kuma kaga boka sai aka kawo shi da mahaukaci a wuri guda bi ne wala majnun to Allah ya tsare am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun am dan nan ma'ana bal ma'ana su kafirai suna cewa sha'irun ku rabu da shi mawaki ne na tarabbasu bihi raibal munun mu dan masa jinkiri na musibin yau da gobe raibal munun sune hawadithu dahari ababe da suke faruwa na tsautsayi ko mutuwa ko tuntube ko fada rijiya wa abin da suke ko ya mutu ko masassara ko kwalara ko wata cuta ko naman daji haka dai na tarabbasu bihi raibal munun wanda wanda maka yace a tarabbasu duka raibal manun to yana jira wata musiba ta ne kamar yadda wani aka ce wala ya aure matar da yake so ce tarabbas biha raibal manuni fa innaha tutallaqu yawman aw yabitu qadulha an yi mata linkiri raibal manuni mai yawa ko a sako ta ko mijin ya mutu kai ka aure daga baya na kaga a sai kenan ya auren sa mutuwar aure ma raibal manuni sannan ko mutuwar mijin ma kuma shi ma raibal manuni kenan يقولون شاعر نتربص به ريب المنون sai Allah ce kun ce da su tarabbasu to ku jira din mana ku jira da kuke da za ku jira mu musiba ta samu kaina fa inni ma akum minal mutarabbisin ni ma ina nan tare da ku cikin masu jira din yadda ku kuke jiran halakata ni kuma ina jiran halakar ku fa udribu bi sayd yawm badr la yati sai aka yi musu azaba da tsinin da kaifin takobi a yakin badar wa tarabbasu wal intizaru at-tarabbas cikin larabci shine jiran abu wato kaga sai zanto cewa abinda suke fatan ya samu manzon Allah bai same shi ba Allah ya riga ya tsare saboda qaidar wallahu ya'timuka minan nas su kuma wato da manzo Allah ce bai ba kuma da mutar bisir su kuma sai akan idan su suka suka walakanta su karkanta aka kashe su Abu Jahal aka kashe su Utba ibn Rabi'a da Sayba ibn Rabi'a aka jefa su a cikin rijiyar nan ta rijiyar nan ta filin Badar manzo Allah sallallahu alaihi yayi kwana uku a wajen yana wa Allah godiya a ranar na uku da zai tafi har ya haura kuma su sahabbai sun bi shi har ya tafi sai yau kwana ya zo daidai wajen rijiyar ya tsaya inda aka jefa gawawakin su yace ya kai batu bin rabi'a ya kai shefa dan gidan rabi'a ya kai utuba dan gidan rabi'a ya wani yace kiran su da sunayen su yace hal wajadtum ma qultu lakum haqqan kun samu cewa abinda na faɗa muku gaske ne ko ba gaske bane ba Umar dan Khattab ya ce dan me kake magana da gawawaki yau kwana uku da mutuwa an jefa cikin rijiya yace na rantsi da wanda ya turo da gaskiya ma anta bi asma'a minhum al'an a yanzu kai baka fi su jin abin da nake faɗa ba wato an dawo musu da ransu dan manzo Allah ya faɗa musu wannan bakar maganar sannan kuma a sake zare ran a kunyata su shine Hassan bin Sabit bin bin Sabit ke cewa yunadihim rasulullah lamma qasafnahum كباكب في ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا امر مريب ذا امر مصيب yake cewa manzo Allah yana ce musu maganar cewa magana da faɗa muku gaskiya ba gaskiya bane kace ba su yi magana ba yace in ma da sun yi magana da sun ce da shi sadakta wa kunta za amrin musibi gaskiya ne kuma da ma can kai mai gaskiya ne inda sun yi magana ba za su yi to amma an rufe bakin cirrin ba za su yi magana ba sai a tashin kiyama nan za su ce abu sallah wa sabi'ina farji'ina na amr salihan inna mutunun mun ji mun gani a mayar da mu mu gyara Allah ya ce walau ruddu la'adu lima nubu anhu innahum lakadibun fa inni ma kuma minal mutarabbisin Allah ya ce am ta'muruhum ahlamuhum bihadha shin han kullansu ne suke umartar su da irin wannan magana da suke faɗa maka am hum qaumun taghun ko kuma su mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka ahlam malati jam'i na hilm bil kasri ay al anat wal bi ko hankali ay uqala'uhu masu su ahlam wato yana zuwa da ma'anan jam'i na hilm sannan yana zuwa da ma'anan jam'i na al hulum al hulum shine mafarki an gane ko lokacin da aka aka je wajen annabi yusuf alaihi salam ya fassara mafarki kaza kaza kaza suka ce ba aka tambayi da waɗansu daga cikin almala suka ce ba bai bi tawilil ahlami bi alimin mu wa iya fassara mafarki al ahlam a cikin yanzu jam'i na hulum amma nan ahlam jam'i na al an fahimta ko al hilm ko dai kwazo sannan al hilm juriya sannan al kuma hankali ko tunani am ta'muruhum ahlamuhum bihaza tunanin su ne da hankulan su suke umarta su su faɗa ma irin wannan magana an hulqamun tabun bari su mutane ne masu ketare iyaka bi inadin saboda inadin su wato taurin kai am yaquluna taqawwala bari ma cewa suke taqawwala idan aka ce taqawwala ya kirkira ya ce shine taqawwala suna cewa taqawwala ji manzo Allah ya kirkira alqur'ani ai ikhtalaqa alqur'an salati ban la yu'minun bari ba su yi imani bane ba istikbaran saboda girman kai fa in qalu ihsalakahu idan ku sun ce wai kikira sai to su ma su kawo zance mai irin sa aya ta gaba da ce bal ya'tu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم لهم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأتوا بحديث مثله to su kawo wani zance mislihi kwatankwacin alkur'ani din mana in kano sadike na in sun kasance da gaske suke da suka ce kirkiro su kai in dai kai kadai ka iya ka kirkiro ayoyi makamanta waɗannan to ai taron jama'a gari guda ko kabila guda ai sa iya tsoro abin da ya fi wannan yawa ko ana da kalli duk rabancin su sa iya ta kawo daidai irin adadin wanda ka kawo shi ne faliyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin wannan ɗaya daga cikin ayoyi kenan da aka kalo banan laraba su kawo alqur'ani kuma su mataki uku Allah ya bi da su mataki na farko qur'ani gaba daya mataki na biyu sura sura goma mataki na ƙarshe sura ɗaya. sun kasa kawo duka gaba daya sun kasa kawo sura goma sun kasa kawo sura daya kaga kenan ba za su iya kawo komai ba shine alqadi abubakar albakillani yake cewa in larabawa da aka saukar da alqur'anin da yaran su kuma a daidai lokacin da ake da zakakurai irin wannan lokaci da aka turo manzo Allah da akwai masu dimbin masu fasaha mahaddata masana masu kwakwalwa masu tunani gwanayen magana da dabarun zance gashi da yaran su aka saukar kuma gashi akwai dawa'i wato dalilan da su da suke sa ya kamata sun fito fagen faman shine san su bita hasken qur'ani kowa a zuciyarsa so yake yi ba alqur'ani kuma aka kalubalance su inda za su iya kawo aida sun kawo to in ko larabawa suka kasa to wani ba adami ko wanda ba larabawa shi kuma ya an ta sallah shi yasa su malamai wanda suke magana kan ijazul qur'an gagarar gagarar koyi dan da alqur'ani ke da shi da mu'jizat qur'ani miracle na alqur'ani suke cewa aslan ba wanda zai ce qur'ani mai mu'jiza ne sai balarabe ko wanda ya san larabci amma wanda ba balarabe ko bai san sunan harshen larabci ba sai dai ta kalibanci ya ji wani ya ce qur'ani mai mu'jiza ne sai wace kai da lalle qur'ani mai mu'jiza ne amma idan an yi bayanin mu'jizar ba zai san yaya ake qur'ani ya zama mai mu'jiza ba tunda baya da harshen larabci kaga anan ya kamata duk wanda ba da nasu larabci ji jiya Allah ya mutu Allah eh? idan kuma da ke inda rai da rabu ba komai sai mutum ya busa kan rai amma ko shakka babu wato idan mutum yana fahimtar abin da Qur'ani ke cewa da irin azancin magana da ke cikin sa fi karfin wato abin da bayani sai dai mutum ya kowane mutum zai maka bayani sai dai ya faɗi fashi iyakacin gejin da ya sani in ka samu wanda ya ɗara shi sani ya zo yana bayani sai ga wancan naɗa bai ke komai ba haka shi ma in ka samu wancan sai ka samu wancan bai ke komai ba haka alqur'ani yake la tanqadi adaibu ababan ma nake sa ba sa kare ba bahrul la sahila lahu teku ne wanda ba ya da gaci wato wajen fasaha da bayani da balaga falli atubi hadithin muslimi in kanu sadiki am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an samar da su ne min ghairi shay'in ba daga kowane irin abu ba haka kawai aka yi kitibus suka sa gansu a halitta ba tare da wani abu ya halicce su ko mai halitta ya halicce su ba am humul khaliqun ko su suka halitta kawunan su duk wanda yake kan bankasa ya san idan an ce haka kawai aka samar da kai zai ce a'a to kai ka samar da kanka zai ce a'a to me ansa ma'ana akwai wanda ya samar da shi kuma wanda ya samar da shi din nan ba wanda ya fi shekaru ko babarsa ko kakansa bane ba Allah mahalicci wanda ya samar da komai ya samar da kowa shi ya samar da to Allah nan da ya samar da kai da dukkan halittu gaba ɗaya kuma aka ce da shi da ibada kai kuma kana tunanin sai kai shawara da zuciyarka kai ko ba kai ba kaga akwai rashin basira am khalaqa samawati wal ardh shi ko kuma suka halicci sammai suka halicci kasa ba su suka yi ko wani ba bal la yuqinun bari mutane ne wanda ba su da yaqini game da tantantar Allah da abota masa shi kadai wa illa la amanu bi nabiyhi inda suna da yaqini da sun yi imani da manzansa am indahum khaza'in rabbik shin ko su ne suke da taskar ubangijinka makullan da hannunsu minan nubuwa taska ta annabta war rizqi da arziki wa gairihi ba da waninsu fa yakhussu man sha'u ma sha'u ballan sana su ke banci wanda suka so da abin da suka so wanda suka dama su bashi annabta wanda suka dama su bashi kudi wanda suka dama su bashi amfanin gona wanda su bashi mukami su ba su wannan baya hannunsu taskokin a wurin ubangiji suke qul law antum tamlikuna khaza'in rahmat rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu basira Allah ce inda ku mutane ne kuke rike da taskokin ubangiji aka ce maza Allah ya faɗa musu la amsaktum da ku rike ku hana kowa khashyata al-infaq ba ku son ku ciyar ba ku son ku bayar wa kana al ka kasura dan adam haka yake da ruwa inda taskar arziki a hannun dan adam take da an shiga wasu amma taskar arziki a hannun Allah ta'ala take shi kai shi da am inda hum khaza'in rabbik am hum al-musaytirun ko su ne masu iko akan kowa wa yuqra bi sin aw taqra bi sin al-musaytirun aw tabi sad al-musaytirun ay al-mutasallitun al-jabbarun ku ne waɗanda kuke da iko kan kowa aljabbaruna masu kare wanda kuka so a lokacin da kuka so wa fi'luhu saytara fi'li madi din sa shine saytara wa misluhu baytara wa bayqara wanda ce kamar haka ne wato baytara da kuma bayqara dukkan su alawa zan saytara saytara kuma wannan shine fa'ala wato musaytir wanda yake abin nan ala wazir mufai'il kenan wanda suka ce gaba ɗaya a cikin larabci sunaye guda biyar ne wanda suke da wannan musaytir mubaytir mubaytir da sauran guda biyu suka ce su kaɗai da suke shiga wannan wazar wato almasaitar wanda yake son sallata kansa akan wani su masu ikon sallata kansu ne akan wani am lahum sullamun yastami'una fi ko suna da wani tsani shine sullam marqan ila sama wato tsani matattakala da za a taka a je sama yastami'una fihi da za su su jiyo maganar mala'iku ko maganar ubangiji ai kalamul malaikati hatta yumakkinuhum manazatun nabi shin sun hausa ne sun ji malaika magana malaiku dan su samu damar yin musu da annabi dan haka suke musu da shi waliyati mustami'uhum bi sultanin mubin in ma sun yi da'awar haka to wanda ya je biyo maganar malaiku din to ya kawo wata hujja ga kwakwala da za ta rushe gaskatuwar annabi a matsayin sa na manzo ko annabi bi sultanin mubin ya kawo hujja mabayyana bi hujjatin bayyinatin wadiha ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله kuma yana daga cikin eh, riya wasu su mutanen maka suna riya wai mala'iku wato ƴaƴa ne na ubangiji sai Allah ya amlakul banatu shin shi Allah ya riki ƴaƴa mata bi za'amikum ariyawarku wa lakumul banun ko kuma ku riki maza ta'ala Allahu amma za za'amtu tar da irin wannan riyawar ta am tas'aluhum ajran ko ka kaiba karanta wannan mako am tas'aluhum ajran fahum min magharibin musqalun na'am karanta shi أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مورد مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسرا كسفا من السماء ساقطا يقول يقول سحاب موقوم بنجي تعالى أم تسألهم أجرا shin ko kana tambayar su ne lada dangane da wahayin da kake isar musu alama ji ta bihi min ad-din cewa sai sun kawo wani abu dangane da abin da kake isar musu na addini fa hum min magharamin sai suka zanto min magharamin dangane da tambayar da ake naku kawo kaza musqaluna sun zama ababan nauyayawa an tsora musu nauyi dan haka sai su imani ba shin haka ne ta faru ai ba haka ne ta faru ba fala yuslimuna khawfa an yulzamahum gharmu zalika wato suna jin tsoron su musulunta dan suna ganin idan sun musulunta wato za a ci su wata sarari? ne ba haka ba am indahum al-ghaib sun ko suna da ilimin gaibu ne fa yaktubun ta hanyar ilimin gaibin ne suke rubuta abin da suke so wanda za su yi munaza'a ko jayyar da manzo Allah hatta yumakkinahum munaza'atu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fil ba'th wa umur al-akhirati bi zamihim wato dan su samu yadda za su yi manzo Allah jayya cikin abin da shafi lahira da tashin mutum bayan ya mutu ma'ana ba su da ilimin gaibin da za su yi amfani da shi wajen yin musu da manzo Allah am yuriduna kaidan ko kuma wani kaidi suke nufin ka da shi lafazin al-kaidu da lafazin almakaru duk suna zuwa da ma'ana daya ko ko ma'ana makusanciyar juna wato abin da suke nufi a larabci kulla dabara a boye shine alkaidu ko almakaru da an ce wani ya iya makirci ma ya iya kulla kulla a boye haka ya iya kaidi ya iya kulla dabara a boye wanda ba a sani ba kuma in yayi arsai da za a warware ta to shi alkaidu yakan zanto sifa ce ta yabo wani lokaci kuma sifa ce ta kushe idan mutum yana kulla makirci dan ya cuci mutane to wannan ko shakka babu makircin ya zama to abin a kushe shi ne ba daidai bane amma idan mutum yana kulla makirci dan ya kubutar da kansa daga cutar matuta ko ya kubutar da waninsa daga cutar matuta to wannan makircin ya zama me ya zama daidai shi yasa ubangiji ta ala siffanta kansa da shi a inda ya dace da ya bude wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmuhum ajma'in an gane ko innahum yakiduna kaida wa akidu kaida fa bashirul kafirina abdul ruwaida da haka in ya zo a wajen yabo sai a yabo mai amma idan kawai aka yi aka ce wani mai kaidi ne to ba a yabo mutum ba wani mai makirci ne to ba a yi mutum ba amma wani ya san makirci ko ka kulla mishi zai fita ko an kulla wani ma zai iya warware masa to wannan bai aka masa yabo ne saboda haka a nan gurin na kaidan suna son su kulla maka wani makici da za su da kai wanda zai na kafaru amma ba waɗanda suka ta humul makidu su ne wanda za a kulla wa wannan makici ko kaidi ma'ana su suna kulle da su da manzan Allah Allah kuma na kulle da zai tsamar da manzansa su kuma su rufe cikin ramin da suka haka am ilahun ghayrullah shin ko akwai wani abin bautar da suke da shi ba Allah ba in ma sun riya ba subhanallahi amma yusukun Allah ya tsarkaka ga barin abin da suke hada shi da shi ya fi karfin a hada shi da wani wa in yarau kisfan min as-sama'i saqitan saboda tsinnan kafircin su inda za su ga wani yanki na sama saqitan ya rufto ya fado ya kulu da cewa za su yi sahabin marko wannan ai girgije da ya hada da juna ba kawai ba saboda tsabar kafircin su inda za su ga wani yanki na sama kisan alaihim kamar qalu da suka ce au tuskita sama kama ta amsa alaina ki saba ka rubuto mana sama kamar yadda kake riya cewa wai za a iya rubuto mana ka rubuto mana magani to da za su ga hakan ma ya kudu sahabun marko za su yi wannan girgije ne marko mun wani kan wani ai mutarakibun nartawihi girgije ne wani kan wani aka tura idan mu dan sha ruwa da ruwa zai sauka da an dan jima inda za su ga sama ma haka za su التي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجي فذرهم حتى يلاقوا rabu da su har su gamu da humul ladhi fihi yusaqun yinan su wanda a cikin su za a halakar da su shine ma'ana yusaquna fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah ana mata man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah illa ma sha Allah ma'ana kyale su har wannan yini yazo wanda a ciki aka alƙawarin halaka su yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an ranan da makircin su da kullakullan su ba zai wadatar da su komai ba wala hum yunsarun ko ba za a taimake su ba ay yumna'una min al'azab ba za a hana su daga azabar ubangiji ba fil akhirah a ranar lahira wato wannan aya ta su kowane kafiri ba wai waɗanda kawai suka yi zamani da manzon Allah ba har waɗanda suka biyo baya har a tasu kiyama dukkan wani makirci da kafirai za su yi akwai ne zai zo wanda kafircin makircin su ba zai wadatar da su kuma wa inna lil ladzina zalamu azaban duna zalik lalle zai tabbata ga waɗanda suka zalunci kawunan su azaban wata azabar daban duna zalika kafin waccan babbar ta ranar tashin kiyama ai duniya dunya qabla mauti ita ce azabar da za ta same su a duniya kafin mutuwarsu fa udhibu bil ju' sai aka musu azaba ta hanyar yunwa wal qahd da kuma karancin ruwa shine al qahtu sab'a asirin har shekaru bakwai a gare wa bil qatl yawm badr kuma aka musu azaba ta hanyar karkashe waɗansu su a yakin badar azaban duna zalik din kenan amma da yawa daga cikin malamai suna fassara azaban duna zalik shine azabul qabri wannan suna cikin ayoyi da ake kafa hujja da su banda hadisai da suke nuna yiwuwar azabar kabari da Allah ya ce wa inna lil zalamu azaban duna zalik lalle waɗanda suka yi zalunci suna da wata azabar tun kafin ta yama. wato ita ce azaba ta kabari ce walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawan su su ba su san da hakan ba sai Allah ce wasbir li hukm rabbika fa innaka bi a'yunina وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك يهقلي game da hukuncin ubangijinka bi imhalihim ta yadda yake musu jinkirin azaba bai yi gaggawar saukar da azaba kansu ba wala yadik sadruk kada ka jinkirta samu kunci kada ka damu fa innaka bi ayyuna kai kana karkashin kulawar mu inji Allah ai bi mar'an minna naraka wato kana kana karkashin ganin mu muna ganin ka shine fa innaka bi ayunna wa nahfaduka kuma za mu tsare ka wa sabbih bihamdi rabbik kai tasbihi gwame da yan godiya ga ubangijinka hatta da godiya ga ubangiji ayyana zihhu tsarkake Allah wa ahmaduhu ka kuma gode masa qul subhanallahi wa bihamdihi ka rinka faɗin subhanallahi wa bihamdihi hina taqum lokacin da ka tashi min manamika daga barci aw majalisika ko in ka tashi daga majalisinka ruwaya an asim ibn humayd an ruwaito hadisi daga asim ibn humayd qala sa'altu aisha bi ayi shay'in kana yaftatihu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da me manzon Allah ke buɗe zance idan sai qazamin naumihi idan ya farka daga barci fa qalat sai a yi an in ma sa'alani anhu ahadun Ka kai mun tambayar da kafin ka wani bai taba mai ita ba kana iza qama kabbara ashran manzo ya kasance in ya farka daga bacci yakan yi kabbara goma wa hamidallahi ashran yayi hamdala goma wa sabbaha ashran yayi tasbihi goma wa hallala ashran yace la ilaha illallah goma wa astaghfar ashran yayi istighfari goma wa qala sai kuma yace allahumma ighfir li warhamni wa hadini warzuqni wa sai ya faɗi wannan kalmomi ya Allah yi mun gafara ka ji kaina ka shiryar da ni ka arzuta ni ka warkar da ni wa kana yata'awwadu min dhiqil maqami ya kasance yana neman tsari daga kuncin wurin tsayuwa yawan kiyama a ranar tashin kiyama wannan hadisi akhrajahu abu dawud da wannan sa'i abu dawud da nasa'i suka rawaito wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah yake manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man jalis man jalasa majlisan fa kasura fihi wanda ya zauna a wani majalisi sai haulagiyarsa sai ya waita lahab shine zance na shirme mara amfani fa sai ya fada qabla an koma kafin ya tashi daga wajen subhanaka allahumma wa bihamdik hamdik an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik kana kaffaratan lima bainahuma wannan ya zama kaffara idan mutum ya faɗi nan sai wannan faɗin ya zama masa kaffara na abin da yayi a wurin zaman wa fi riwayatin kana kaffaratan lahu a wata riwaya sai zanto sa. wannan hadisin na karshe sahihi ne ko shakka babu wancan na farko akwai alamar tambaya a kansa amma akwai wanda ya fi shi inganci cikin bukhari wanda manzo Allah yake nuna cewa idan mutum ya farka daga barci ya farka cikin dare farka wanda ka iya koma kai barci daga cikin abin da mutum zai zai faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yace in ya dama sai haka in ya dama ya roki Allah za a anta masa ko yau ka farka daga bacci ka farka da wata bukata ka dan adam kafin ka tashi cikin karanta wannan to kaga wannan ya yi wannan inganci ko shakka kamar yadda na faɗa wannan yana bukatar diddigin sa shi hadisi yana bukatar abu diddigin sa wa min al-layli ubangiji yace a wani sashi na dare fasabbihu ka tsarkake Allah hakikatan tasbihi na hakika ayyukan kuma dai wa idbarun nujum da kuma wato bayan taulari sun riga sun fara fafuwa ko sun fara tafiya idbarun nujum kenan mazdar akiba gurubiha ai akiba gurubiha idbar mazdar ne na adbara yuridu idbaran sai zanto abinda ake nufi ai akiba gurubiha bayan faduwar bayan faduwar taulari ayyukan kuma dai aw ko kuma ya zanto ma'anar ayar wa salli fil awwali al isha'aini maganan farko ta wasabbih bi hamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihu adbar an-nujum ma'ana kai sallah wato guda biyu magriba da isha'i wa fi al-fajr wato min al-layli fasabbihu ya zanto magriba da isha'i wa adbar an-nujum ya zanto sallar asuba kamar yadda wasu malamai suka fassara abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum